صلى الله وسلم وبارك على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan zai zama majalisun mu na hudu kenan insha Allah a cikin wannan manzuma ta Ar-Rafid fi fiqh al maqasid ta al-sheikh wali ibn rashid al-sa'idan hafizahullahu ta'ala za mu tashi baiti na talatin kuma mala yana buga mana misalan ƙa'idoji na shari'a da aka samar da hukunce-hukunce domin tsara manufofin shari'a guda biyu tsara dangantakan mutane da kuma tsara mutuncinsu sai ya ce wata barbujin au hulɗatin ma'aribatin baiti na talatin kenan wa ka za mu tsala a tun nisa bin nazarati bal inna lissi na kana li ajilihi fa hafaz hudita da hizza siyanati wata barbujin daga cikin ƙa'idojin da aka samar domin eh, tsara nasaba domin tsara dangantaka katta cakuɗa aje ana aikata zinace-zinace a tabarruci aka haramta tabarruci me a tabarruci a tabarruci ne mace ta fita ba tare da hijabi ba e shi na tabarruci شين خروج النساء غير, غير متحجبة إيه. وقرن في بيوتكن شين العصر أما تأتي شيء ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أي فإذا اضطردتن إلى الخروج فلا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إذا أقي دليل لذي ساق فتا تقفي تبرج لمن تبرجنا zari'a ce zuwa ga ne zuwa ga aikata zina idan ana zina to babu hibzun nafsi ba yadda za ka ka tsare wa mutane dangantaka su idan ana zinace zinace ƙasashe ƙasar ingila za ku iya tunowa wasu shekarun baya waɗanda suke bin abubuwa an taɓa yin wata zanga-zanga a landa aka yi wata zanga-zanga a landan matasa suka zo suka yi tafashe fashe duk abin da suka samu sai sun fasa da aka yi bincike sai aka ga yara ne waɗanda ba su da iyaye tsintattu waɗanda ake haihuwarsu ba ta hanyar shari'a ba sai a wurgar da su sai gwamnati ta tsince su ko a kai su gidajen kula da irin waɗannan yaran tsintattu sai gwamnati ta ci gaba da kula da su to su ne yanzu ba su san iyayensu ba tunda ba su san iyayensu ba kowa ma ya mutu kowa ma ya mutu tun da su ba su san iyayensu ba shine suka fito suka yi wannan mummunan zanga-zanga to su tun da suna da irin hankali irin nasu sai suka zauna aka yi nazari ya za a fuskanci waɗannan matsalolin to aka yi ta nazari aka aika malaman jami'a da sauran ƙwararru masu bincike masu cin gashin kansu aka yi bincike aka samar da hanyoyin da ake ganin ya za a yi a taimaka waɗannan matasa kaga wannan shi ne au kulfatin ma'aribacin ko kuma a riƙa cakuɗe ɗaya tsakanin maza da mata ma'aribacin alhali kuma an san cewa akwai zargi a cikin wannan cakuɗe ɗaya jiya mun je wani waje cikin labarin da ake bamu akwai irin wannan wani zai tafi ya je ya ɗauko yarinya ya tafi da ita irin wannan wajen da ni ya shaƙatawa shi ke su je su shaƙata sai su aikata abin da ba daidai ba to kaga daga nan za ta iya kunso wani abu ta zo da shi gida shi shi na al'amari ya lalace mutuncin gidansu ya zube mutuncin iyayenta ya zube mutuncin danginta ya zube ita ma mutuncinta ya zube sannan kuma ta cakuɗa dangantakar da musulunci yake son a tsarkake ta nisabin nisabin haka nan ma mutum ya rika kallon mata kawai yana leƙa mata yana kallon su. ko ya kalle su zahiri ko kuma ya kalle su a hoto ko a bidiyo duk wannan na ɗaya daga cikin wasa'il ko zara'i ila ne ila al alwusuli ila zina sau da sai shari'a ta hana waɗannan shi yasa za mu ga malamai suna magana akan zara'i da suke kaiwa zuwa ga zuwa ga zuwa ga zuwa ga zina akwai alafba. اللفظات أقوي الخطرات أقوي اللفظات أقوي النظرات أقوي الخطوات ما لابن قيم يعني ما كان أكن في سلسي أتكون الداء والدواء الخطرات ما تن كوي يظون بي لأبيني يرأكنا توسيق إنجاكي ما ما وسيق أدائرا كوي الأتنانو أبو هو لذات القموط عمس الشعاوة الخطرات كي هكذا wanda a yanzu abin da ake ta koyar da matasa kenan Allah shi kyauta to daga nan sai Allah fa mutum ya rika sauraron maganganu waɗanda za su motso masa da sha'awa mace ma ta rika sauraron irin waɗannan duk ka zo waɗannan an haramta su sannan sai annazara kallo sannan sai alhatawa tattaki mutum ya tafi inda zai je ya aikata saban Allah shi kyauta to duk shari'a ta hana su domin ne domin zara'i ne hanyoyi ne zuwa ga aikata alfasha bal inna listi'izana kana li ajlihi kai ba wannan ba ma hatta isti'izani لا تدخلوا بيوتا غير hatta حتى تستأنس وتسلموا ala ahliha waɗannan ƙa'idojin na shari'a da aka sa na neman izini ka yi sallama kuma ka ce in shigo in an ce ku kaka shigo to kaka ji haushi kaka shigo kuma ko da mahaifiyarka ce ka mata haka ka nemi izini kana son ka ganta a mummunan yanayi kaga tsara dangantaka da tsara mutunci fa hafaz hudita al'irda hibza siyanati saboda haka ka tsare mutunci hudita Allah ya shirya da kai hibza siyanati tsarewa irin ta kaffa kaffa kakka zama mai sakaci a game da tsara mutunci da kuma dangantaka sai an zubar da mutunci ake zubar da dangantaka ai sai mara mutunci yake zina sai mutum ya zubar da mutuncinsa sai mace ta zubar da mutuncinsa sannan za ta aikata alfasha haka namiji ma to wannan maksidi na biyar ce sa mun samu guda biyar hizzu addi hizzun nafsi sannan sai hizbu al'aqal فننسي حفظ العقد فننسي حفظ النسل عن نفس دنجنتك أنا أنت زمن الحج تسيماني في فجلي ومن المقاصد حفظ أموال الورى فالاصل في, في الأموال حكم الإسمة فجميع ما من شأنه إتلافه فمحرم دون امتراف الشرعة لا تأكل الأموال فيما بينكم في باطل فلذاك أخسر صفقتي wa min al-maqasid daga cikin manufofin shari'a hifzu amwalil wara tsara dukiyoyin mutane manzo sama ya faɗa a wancan hadisin na khutbatul wada'i inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun sau daga dukiya asali al-aslu fil mal al-hurmat wal ismat asalin duk dukiyar da ba taka bace ba kai ka mallake ta ba baka gada ba ba a baka kyauta ba ba kai kasabi ba ka tsawar wata ba kai kasuwanci ba sannan ba ba ba rikazi ba ne ka sama ka fitar da haƙƙinka ka ba da sauran ba ganima aka baka ba waɗannan dukiyoyi duk dukiyoyin da suke ba haka ba haramun ne shi yasa in bashi kaci ba naka bane alal yadi ma akhadat hatta tu'addiyahu duk abin da ka ansa sai ka maida in ba ka maida ba a nan za ka maida a lahira Allah shi kyauta sau da ka fal'asu fil amwali hukumul ismati asalin dukiya to dukiya ma'asuma ce al'amwalu ma'asuma almalu ma'asumu dukiya ta wani ba taka ba to tsarariya ce ba za ka zo ka ce ba ni ba ba za ka zo ka kama shi ka ce sai an baka dukiya ka sake shi haka nan ba kiɗi ba sandada fa jami'u ma min duk abin da ya kasance zai ruguza dukiya ya halakar da dukiya fa muharramun ne ya kamata ya zama itilafu hani ai ko fal aslu fil amwali hukmu al ismati fa jami'u ma min sha'anihi ai itilafu al amwali kenan duk abin da ya zama a tsarin sa zai ruguza dukiya ne to fa muharramun haramun ne dunan kira wannan babu shakka game da haka fi shir'ati a cikin shari'a a shari'ar musulunci duk abin da zai bata dukiya to haramun haramun ne shi yasa ba a yadda ka ɗauki dukiya ka cinna mata wuta ba shi yasa malamanmu suke tattaunawa akan hukmu hukmu al'uqubati bi itlafil mal customs bari mu faɗe su sarahata customs suka kama dukiya dukiyar da ba a bi ka'ida wajen shigowa da ita ba wani zubin sukan kona wannan kuwa ya sanya saboda abubuwa ne da ake yaɗawa a fili ana gani to malaman mutum tilatila sun tattauna akan hukuncin wannan Al'asu shi ne haramun in an anshi wata dukiyar da ake ganin dukiya ce kuma ba yadda aka iya da ita kuma za a yi wa mai ita ba. to bai kamata a ce a ƙona ta a san yadda ita ba alhali akwai masu bukata sai dai idan wannan dukiyar dukiya ce wacce ta kasance mai cutarwa za ta iya cutar da hankali za ta iya cutar da addini za ta iya cutar da an yi wani lokaci lokacin da aka kai wa eh, 'yan shi'a suka yi karambatta da sojojin najeriya 2015 ƙarshe-ƙarshen 2015 kowa ya ji a zariya to an zo a rika fasa abin da sito-sito ɗinsu ana fitar da littattafai na shi'anci to wasu yara su rika ɗiba ana cewa ba. ni dai da aka kamun lokacin ce ni ba abin da zan yi da su ba na da bukata ban san shubha ne zan san me aka yi ba haka na farko dai shubha ne ban san yakin da aka yi ba na biyu kuma littafan ba littafai bane na shirya. ba littafai bane na shari'a littafan bata ne littafan halaka ne Su me za ka tara suka yi da su daga ni ko ɗaya ban an ba Allah ne shaida an kamun kyauta wasu sun nemi in siya wasu da suka sama da arhaban za buhu ɗaya sai a ce ka ba da naira dubu ɗaya buhu ɗaya na littafan shi'a naira dubu ɗaya eh? kaga an samu matsala sannan shubuha ta uku yaran da suka riƙa watan da littafan na mafi yawancin su suma mutahamai ne a ɗabi'arsu kana iya ba su dubu ɗayan nan shaye-shaye za su je su da su Allah ya shirya Allah ya kyauta to sai ya ce la ta'kulul amwala fi ma ku. qa'ida Allah ta'ala ba mu qa'ida wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kakku ci dukiyoyinku a tsakaninku ta hanyar ƙarya ba ta hanyar gaskiya ba ta hanyar zalunci ba ta hanyar adalci ba fi batilin falazaka ahsaru safqati wannan ita ce sana'a ita ce sana'a kwadugon da yafi asara shine kasuwancin da yafi asara aklul amwali bil batil aklul mali bil batil yana da shi shine sai malam zai buga mana misalansa min ajili dalika harrama Allahu riba والجش أو أكل الحقوق بحيلته وكذا الإمار محرم ومقوسهم والعقد يحرم مع وجود جهالة وكذلك التبذير والإسراف في حكم الشريعة حرمت بأدلة يتي من أجل ذلك saboda haka ne ma harrama Allahun riba Allah ya haramta riba saboda riba wani nau'i ne na cin dukiyar mutane ta hanyar bugusin wani kato ya zauna kawai shi kenan a wannan zamanin a shirya masa wani waje har da AC waje yana haske yana ƙyalli a ta fesa kirare wani zubin kaga mutum ma ya ɗane ya sa kaya na kwalliya kawai aikin shi shine ya rika cin dukiyar mutane ta hanyar wayo riba ce da fuskokinta guda biyu ribal fadli da ribal nasi'a dukkanin su haramun ne a aqida ahlus sunna wal jamaa haramun ne dukkanin su ribar canji da ribar bashi dukkaninsu sannan akwai lokacin da riba take shiga cikin ciniki da akwai waɗannan tafasir ɗin walgisha sannan aka hana algus shi ma nau'in cin dukiyar mutane ne ta hanyar ɓanna shi ne a cakuɗa gaskiya da ƙarya a cakuɗa mai kyau da mara kyau algus kenan au aklal hukuki ko cin haƙƙin mutane bihilatin ta hanyar dabara kamar misalin mai kamar misalin kidnapping aklul huquqi bi hilatihi hila batila haka nan cin hanci rashawa ce litahqiqi batilin aw ibtali haqqi saboda aje a tabbatar da abin da ba gaskiya bane ko kuma a bata gaskiya wannan ma da an haramta cin dukiya ta haka wa kadal imamu haka nan caca kawai wani ya zo ya zauna yana wa mutane dabara wani ya zuba wani abu wani ya zuba wani abu sai a bada wasu lambobi sai a juya wurr wanda lambar shi ta fito sai a ce shi ya ci shi a sake juyawa warr sai a ce an cinye shi a sake juyawa warr sai a zo a ce a wancan ya ci wallahi an taɓa ban labarin wani aka nuna mai shi aka ce hau wandan shi an taɓa cinyewa a caca wandan shi na jikin shi sai da aka cinye a caca Allah ya shirya to shi ne ƙimar wa mukusuhum haka nan mukus mukus jam'u maks al-maks shi ne dukiyar da gwamnati take ɗora mutane ta haraji eh haraji kenan ta ƙari da gaske da revenue su ne mukus malamanmu na fiqhu suna da tattaunawa akai tun daga zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu har zuwa yau a game da dukiyar da gwamnati za ta iya ansa a wajen talakawanta Sheikhul Islam Taymiyyah rahimahullah a cikin asiyasatu shar'iyya fi Islami ra'i wa ra'iyya haka almajirinsa eh, a cikin littafinsa a turkul hukumiyya da sauran malamai irin su al maliki duk sun yi bayani akan yin waɗannan dukiyoyin haka kafin su sa imamul mawardi su al'imam abu ya'ala al-hambali al-qazi haka nan kafin su irin su al'imam abu yusuf al-kufi a cikin littafinsa al-kharaj haka nan al'imam abin nan abu ubaidin al-qasim musallami a cikin littafinsa al-amwan haka nan al'imam yahya al-qurashi a cikin littafinsa al-kharaj da sauran littafan da aka rubuta na tsarin tattalin arzikin musulunci akwai dalilin da zai sa gwamnati ta ɗora wasu keɓantattun mutane wasu kuɗaɗe ta ce su ba ta tana da buƙata domin ƙila ta shiga cikin masu amma haka nan ba su ba sa ɗaɗa a zo ana ɗora mutane wasu kuɗaɗe ana jajjanye musu akwai damuwa a je a duba wannan al'amari Allah yana nan. Hmm. wal ya yahrumu ma'a wujudi jahalati haka nan a ƙarƙashin tsare ka'idar dukiya aka haramta kulla ciniki ma'a wujudi jahalati tare da an san cewa akwai rashin sani misali sai wani ya ce maka kawai ya siyar maka da motar shi ina mota take ba a ganta ba ko kuma ya zai ya ce maka ina son zan siyo mota a america zan sa odata amma ta ruwa za ta zo kafin ta zo kuma nan da wata sai an yi wata shida sau da ka kawo kudin na siyar maka da mota kuma ba a babi na salami ba fa ba sauti ya bashi ba a kawai ciniki a ciniki bai yi niyyar siyan mota ba bai san inda take ba bai san kamfanin ba ba komai ba specification na mota to wannan nau'i ne na jahala nau'i ne na gara shi ne ke nufi da jahala ɗin ai shi ne malaman mu da sai su ce maka cinikin biri a sama ai dama ba a sai da biri eh? ko su ce maka cinikin kifi a ruwa to kaga wannan ya fi cinikin kifi a ruwa wannan misalin malaman fikihu kenan amma cinikin biri a sama to cinikin ba gargajiyar hausa ce eh Hausa gargajiyar hausa ce to da an haramta wannan saboda tsare ka'ida ta tsara dukiyar mutane dukiya tana da mahimmanci wa kadalika at-tabdhir wal israf haka nan tabdhir tabdhir al mubazziran wa la tubdhir tabdhira in al-mubadhdhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytan li rabbi kafura tu tabdhir wal israf wal ladina والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ما لم يتم تتونا بيبن tsakanin tabdhir da israf wasu suka ce abu ɗaya ne wasu kuma suka ce at-tabdhir shine infaqul mal فوق الحاجة في المباحات إنفاق المال فوق الحاجة في المباحات التبذير كينا كباد كي أمفاني دوكيا في يد بقاتا أما أبن ديك حلال za a yi biki bikin zai ci miliyan ɗaya zai ce a haba na aka yi mai aka yi a sa miliyan ɗari yawwa kaga tabbili kenan suka ce itirafi shi kuma shine ne infaqul mal fil muharramat amfani da dukiya a haram amma wasu ka ce abu ɗaya ne hmm. abu ɗaya ne kawai da tabbiri da israfi da abu ɗaya ne fi hukumin shari'ati hurrimat bi adillati dukkaninsu an haramta su abin nan wannan hurrimat ya kamata a ce hurrima kuma ai baikin ya hau ko ba haka bane وكذلك التبذير والإسراف في حكم الشريعة هرما بأدلة خذ بها وبه أما إذا كنت هرمت وأن تعود أنت وعيد تحدثوا توان وجهين كينا فما يأتي وكذا أتا <laughs> دزاتي لوكا أما dai فصحى wadda ba za ta ka iskali ba a ومن المقاصد في الشريعة يا فتى نشر التآلف واتفاق الكلمة فنكون كالبنيان والجسد الذي هو واحد مترابط كالعقدة فجميع ما يهدي إلى تفريقنا كفساد ذات البين أو كخصومة وكذلك التهريش أو كتعصف لمذاهب فقهية وقبيلة وقطعن أنساب كذا والانتماء لطوائف حزبية بدعية وكقطع أرحام وتخبيب النساء أو نحوه فمحرم في الشرعة والعفو والصبر الجليل لأجله بل جاز للتعليف ترك السنة ya ce wa minal maqasid to yanzu ya gama mana bayani akan waɗancan makafi ɗin waɗanda duk malamai suka yi dare to ne sai zai ka mana al maqasid mukhtalafu fiha waɗanda aka yi saɓani a kansu. waɗancan shida ko biyar to kusan duk malaman fiqh da malaman usul fiqh babu wanda ya inkarin su a matsayin maqasidush shari'a ne kuma a daruriyya to shi ne sai yake cewa wa min al daga cikin manufofin shari'a ya fata ya kai abokin magana masoyi na nashru ta'alufi akwai yada haɗin kai a samar da haɗin kai a tsakanin musulmai haɗin kai na gaskiya haɗa kai ba wai haɗa baki ba domin ai zalunci ko ai zamba ba haɗin kai na gaskiya irin wanda Allah ya ce wa a atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu al-i'tisamu bi hablillah ba a ce bi habli ahadin ba ba faɗi sunan wani ba bi hablillahi kuma al-i'tisamu al-haqiqi wa ittifaqul kalmati sannan kuma da haɗuwa kalma ɗaya ya zama maganar musulmai ɗaya ce wannan na cin abin da ya faranta wa manzo Allah sallallahu rai gab da zai rasu lokacin da ya yaye labulai ya ga sahabbai a bayan sayyiduna abubakar suna sallah wara imamin wahid bayan liman ɗaya. babu wanda yake jin wani a ciki cewa kafiri ne shi babu ba wanda yake ganin wani ɗan bid'a ne saboda ba bid'a amma daga baya waɗanda suka fara jawo wa musulmai matsala su ne waɗanda suka raba kan al'umman musulmai suka kirkiro bidiyoyi so daga babu zalincin da ya wuce ka buɗe baki mutum ya buɗe baki ya ce wai ahalin suna su suka kawo rabuwar kai a'a ai kai ne ka ba yi. babanku ya mutu ya bakku gida ɗaya ana zaune lami lafiya kawai shi kenan sai ka balle kawai ka zo ka fara cire fano ana na ana nan kaɓalla ƙofa shi ke nan waɗannan ‘ya'yan in sun yadda babansu babansu ne sai su ƙyale ka yanzu waye jawo rigima waye jawo fitina daga baya kuma sai kuma sai an haɗa mai kai ai an raba kan al'umma kuma zai iya wa ka fi su ƙarfi kai da ka zama fitinan nan sai su ce to sun ban maka gida to sun ban maka gida sun raba kai kenan hmm? ta wani ake ban labari ya ce wani in ka bi ni sallah ba ka da sallah sannan kuma ni ba zan bi ka ba da ka ga ba za a taɓa haɗuwa ba ke in ka bi ni sallah sallah ka ba ta yi ba sannan kuma ni ba zan bi ta ba sannan Allah ji wannan hukunci to kun ga shine nan fatakunu kal bunyani wal jasad alladhi huwa wahid sai mu zama kamar jiki kwara ɗaya wanda ya zama kamar jini mu zama jiki kwara ɗaya mu zama kalbun yan kamar gini wal jasadin ladhi huwa wahidun kamar jiki kwara ɗaya idan wannan yaji ji wancan ya damu da wancan wancan ya damu da wancan in yakhtalif ma'ul wisali fa ma'una azbun tahaddara min ghamamin wahidi aw nakhtalif nasaban yu'allif bainana dinun aqamnahu maqamal wali shi ne eh. Allah ka nuna mana haka mutarabiqun wanda yake kulle da juna kal uqdati kai ka ce wata sarƙa ce aka kulla aka kulla kwara daya haka ake son musulmai su zama fa jami'u ma yufdi ila tafriqina duk abin da zai kai zuwa ga rabuwanmu, mu ka fasadi zatil baini kaman abin da zai ɓata tsakanin junan mu a zama ana gaba da juna au ka husumati ko kuma mi ta husuma tsakaninmu har shi ne wala tanazu wa ati'u Allah wa rasuluhu wala tanazu fa tafshal wa tadhhab rihukum wasfiru inna Allah ma asabi wa kadhalika at-tahrish haka nan ma at-tahrish abinda zai jawo abinda zai jawo hada fada wani ya rika zuga juna ana fada kamar yadda manzo sun ce abin da ya rage wa shaytan kenan a jaziratul arab aysa an yu'bada fi jaziratul arab walakin bit tahrish bainakum haka manzo sun ce a can hadisin muslim iblis an yu'bada bi jaziratul arab ko fi jaziratul arab walakin bit tahrish bainakum shaytan ya tabbatar da ba za a sake bauta masa a koma ana bautar gumaka a ƙasashen larabawa ba amma abin da yake da shi yanzu shi ne ya haɗa rigima a tsakaninsu subhanallah wato in mutum yana bibiyar hadisan manzo Allah ta salama wallahi zai ga abubuwa yasa wanda yake hadisan manzo sama yayi asara Allah ya shirya shine shine shine shine كفساد ذلك وكذلك التعريش أو كتعصب لمذاهب فقهية حكومة يزمن نمك عليه ومذهب يريك تعصبنش أنا مالكي أكا تنبي ونبحنفي أكا تنبي ونبشافي أكا شيء هل يجوز نكاه الحنفية يتي نعم يجوز ولكن عن زلحة منزلة الكتابية shi ya halatta a matsayin na ɗan fikihun shafi'iyya aure ya hanafiya sai masa eh ka aure ta amma dai ka ɗauke ta kamar ba yahudiya ko kirista eh wal musanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna la ka shirya in ka karanta muqaddima la ashir muhammad nasirin albani a cikin abin nan ta littafinsa sifatu salatin nabi ya kawo abubuwa masu tayar da hankali masu ban tausayi labararrika waƙi'iyya da suka afku na yadda ta'assubancin mazhaba ce cutar da musulmai har yau idan ka tafi masallatan masar za ka ga mahari in ka je masallacin umar bin abdulaziz a fustat misr al za ka ga mu'mina ha zahar ma maharib ga sunan akwai mihrabun malikiya akwai mihrabun shafi'iyya duk mazhabar da gwamnati ke yi da ita su za su fara sallah eh, su suke da liman nasu na gaske nan babban nasu wanda ba da ita ake to ga nata in waɗannan sun gama sannan ai ta shiga ba ci ba ci haka nan ba su ba sa dana ana sallah an rarraba sallah Allah shi kyauta mu ma dai yanzu ka gani da yanzu an ma an kakaro mana ita a najeriya muna zaman lafiyar mu ko ba zaman lafiyar mu muke ciki ba da kawai an zo an kawo mana an ce sai an yi malikiya ai ta wa kabilati ko kuma kabilanci kawai ko da kabilanci وقطع أرحام وتخبيب النساء أو نحوه أو يوى وقطع أنساب كوكما هكذا كوي ونيزو يرقع يرقع سوكا نسبا وني duk wanda aka soki nasabarsa an faɗa mana a baya akwai hibzun nasli to daga cikin hibzun nasli akwai tabbatar da kai ɗan wane ne ɗan wane ne sannan ba za ka ji daɗi ba a soki babanka ko a kakanka a ce shi sata kwaye ba ya gudu وكذا كذا kimali لطوائف haka nan ma mutum ya zama ya danganta kansa zuwa ga wasu ƙungiyoyi mawa'if jam'u ta'ifa wasu mutane da suka doge suna da shugabancinsu duk wanda bai bi su ba to kan bata yake ta'ifa ce ma'ifiyya kenan wasu mutane su kafa kansu ta ce su suna da ƙungiyarsu ga shugaba ga sakatare sannan duk wanda bai bi su ba kan bata yake kuma ko me suke kira zuwa gare shi to wannan shine ake cin shi ta'ifiyya shine kungiyanci da ake magana kansa amma idan ka kafa kwamitin aiki ƙungiyar aiki wannan ba ne a min zalika a shari'ar musulunci ka kafa kungiya amma ba kai kai kai yadda a ta'auna al-birri wa taqwa za a ba hukunci ka yanke wani ka ce kana da ka'idoji kana da dokoki kana da kaza kana da kaza duk wanda bai bi ka ba a'a ba kan addini yake ba ko ba kan sunna yake ba idan ko ka samar da wannan ko ka kira kanka kungiya ko baka kira kanka kungiya ba wallahi kungiyanci kake yi sai dai a ki gaskiya kuma a ɗauki baitin baitin baitin baitin Ahmad Shauki da yake cewa a haramun ala balabilihi ala balabilihi ad wa halalun ɗari min kulli jinsi ce ni bulbuli ne kawai aka haramta wa in yi amma sauran tsuntsaye su ya halatta su ci su hau bishiya su ci su ci su ci su ci su ci su ci dabi su ci baure a'a ƙa'ida ita ce adalci za ka yi wa kanka asali musuluncin nan da manzo sama ya zo da shi shi ake so a bi da sunnar manzo sama wane yana kan sunna yana bin manzon Allah sallama baya kira zuwa da bid'a wallahi dan uwanka kuma yana taimakon ka a duk inda yake ya tsare maka wata kofa ta banna yanzu a ban maka garin nan na Bauchi bari in yi misali da shi ko in yi misali da zariyan mu a bakka kai kaɗai ne malami a zariya wallahi bala'i ya hauka bala'i shi yasa magabata suke kukan rashin mataimaka al-imam uh, abu nu'aym al-asfahani ya ruwaito a cikin littafin sahihiyatul awliya wa tabaqatul asfiya wata rana sufyan ibn uyayna a cikin waɗannan a ɗabakar su kusan kusan shine ƙarshen rasuwa da aka mutu aka bar ya waiga dama yana da wannan in ya waiga kawai ya ga matasa ne a gaban shi sai ya kama kuka ai sun yi da ya haifu aka ko ya yabi na aksam ya zo wajensa ya ce masa yana so ya karatu a wajen shi ya kalle shi ya ce ya laqad azumat musibati musibata ta zama babba yanzu kamar ka je zo ka ce za ka ka ce za ka karatu a wajena wa qad jalat man jalasa rasulullah wa qad jalat man jalasa man jalasa rasulullah ta alhali na zauna da waɗanda suka zauna da waɗanda suka zauna da manzo Allah sallallahu alaihi ya yi abin aka ya ce inna musibata man jalata ka azamu min musibatik iz jalasu man jalasu rasulallah to ashe waɗanda suke gaban ka su kuma me za su ce su da waɗanda suka zauna da annabi sallama ɗin suka zauna to kuma sai a tafi su kuma sahabbai ashe musibar su ta fi girma ce ba domin kai tsaye su suka zauna da wa da manzo Allah sallama ɗin shine Sufyan ya ce ashe baki ya san abin da zai faɗa amma bai san abin da za a bashi sai ce fa mislu kai yujali su haula sai irin kama din ai ya cancanta zaka iya zama da waɗancan din na yadda eh. to shine wata rana yana zaune ya kalli duk matasa ne a gabansa sai ya fara tambayar su kai daga wani gari kake ɗaya yace ya zo daga masa yace ma za fa'ala abin nan sa'ad abin nan menene al-misri wani ne sa'ad al-misri hmm? malamin masa allai su ne sa'ad da zaƙa lafi allai su ne sa'ad al-nisi ce mat sai da ya bi su ya zazzagaya da su manya-manyan malaman birane da aka ce sun mutu kawai sai fashe da kuka sai ya yi baiti ya ce halatta diyaru ka suttu gaira musawwaci wa min ash-shaqa'i tafaddi bi su'udati yace halatta diyaru duk gidan ya ƙare yanzu ba kowa E! Eh. halatid diyar fa suttu ghayra musawwadi yanzu an naɗa ni na zama shugaban dole alhali ba ni ba ne ya kamata in zama shugaba sai ce wa mina shiqa'i tafarrudi bi su'udi taɗewa ce a ce ke kaɗe ne a gari duk bala'in da ya taso wajen ka za a zo duk tambayar duniyar nan wajen ka za a zo akwai tambayar da aka maka a matsayinka na malamin addini kasa bacci take to amma wani na cin ko sai a mushi ya ɗauke maka ko bai dauke ma ko kuma kai aka wa din kawai sai ka ce ku tambayi wa na ga lambar shi in ma kuna jin wani abin nan ku ce ni na ce ku tambaye shi ka huta ko baka huta ba To amma sai ka ce kowa kai baka yi da shi ba kai kadai ne wanda bai bi ka ba kuma batacce ne ina ina za a zauna lafiya to wannan ita ce fahimtar magabata waɗanda suke da ikhlasi wanda lahira ce a gabansu ba ba duniyanci ba Allah ya tsare mu Allah shi kyauta to wannan yana cikin yana cikin abin da aka aka yi wa ka qati arhamin haka nan yanke zumunta eh yawwa to jami'i li tawaifil hizbiyyati na kungiyoyi waɗanda suke na ƙungiyanci bid'iyyatin na bid'a daga cikin waɗannan a tsawa'ikul hizbiyya ɗin akwai a siyasiyya kuma raba kan al'umman mutane da jam'iyyu na siyasa wancan yana kaza wancan yana kaza wancan yana hiv wancan yana ab kaza duk ga sunan sunayensu kala-kala ko babu wannan da na faɗa ba hiv? ba ta? aina suna da yawa ne ko sai a rike yin dishi to a zo a raba kan al'umma a kan wannan kuma kaga wasu suna mai da abun ya koma ya zama akan shi suke gina ma alwala wal bara wallahi wannan musiba ce ba karama ba al'ummar da ta zama haka take kuka ake ba ta Allah shi kyauta kaga duk su ne so daga raba kan al'umma da hanyar kungiyanci na addini da ƙungiyanci na siyasa da ƙungiyanci na kabila kawai mutane suna zaune a gari fa lafiyar su ba wani abun da ake wai ƙungiyar 'yan kari kaza mazaunin kaza haba malam wannan raja'iyya ce ai har kun zama 'yan garin me za ku yi ku koma garin ku akwai laƙabi na mutanen madina da mutanen makka da Allah ya sa musu muhajiruna da ansaru wannan laƙabi ne na addini kuma aikin addini suka yi ba wai aikin ƙabilanci ba ne muhajirun alhijratu amalun dini wannan su amalun dini shi yasa sai shari'a ta kira su da waɗannan sunan aka ce almuhajiruna waɗancan kuma ne aka kira su da al'ansar da kattaba Allah ala nabi wal muhajirina والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة هذا الشيء عشان الدين سكر صدق على الهجرة باتد علاقة كوي دن, دن أنشي مكا كي دمكا باشي بني النص بايد علاقة كوي دن كاد زمان أم مدينة أي أقوى وتي أم مدينة أما سنزمان أنصار دن أقوى أم مكان دبس كما زمان مهاجري بقى so kaga ashe ba yi da alaka da ba asali alaka kawai gari ake magana ana magana ce ta addini aikin addini Allah shi kyauta wa ka qat'i arhamin haka nan yanke zumunta yanke zumunta na bata haɗin kai eh yana bata haɗin kai wa takhbibin nisa aw nahwihi haka nan gulmace gulmace da mata suke yi a tsakanin junansu domin raba kan Wancan ta raba wancan da mijinta wancan ta raba wancan da mijinta fa muharramun fi shi'ati wannan ma yana cikin abin da aka haramta shi a cikin shari'a dukkan su haramun ne tahdibun nisa'i domin dukkanin su idan akwai su ba za a samu haɗin kai ba mai gida idan yana da mata biyu babu abin da yake faranta masa rai fiye da me fiye da yaga ana zaman lafiya a cikin gidansa والعفو والصبر الجميل لأجله بل جاز للتأليف ترك السنة والعفو ياتيا دول سينا ياتي من قيما كياتي بيوا كفي سينا يبدأ كي أقوم بزيوا با akwai masa'il da yawa na fikhu waɗanda ba za mu taɓa haɗuwa kai ba za mu taɓa ba za mu taɓa yiwuwa saboda bincike na ba irin naka na yi da wasu ba irin su dole kai riko da su ba amma sai kai haƙuri da ni ni ma zan yi haƙuri da kai domin dukkaninmu muna da amfani da juna a masa'il waɗanda suke na fiqh mun yi ittifaki a usul aqida da manhaji ba dole bane kace kuma komai sai mun yi ittifaki a fiqh kuma ba daidai bane ka dauko wasu masail far'iyya kamar da su kace ai sun zama qawaidu tamiz baina ahli sunnati wa ahli bid'ah yanzu muna da wannan ita kanta wata sabuwar bid'a ce ta zo sai mutum ya dauko wata mas'ala ta fiqh sai ce wai ta zama alama ta raba ta bambanta tsakanin yan bid'a da ahlus sunna akwai ban mamaki a cikin wannan al'amari wasabrul jamil sannan da juriya eh, shi ne malami kai ibn taymiya yake cewa a cikin majmu'ul fatawa sabrun bila shakwa in jure da kai amma ba kuma ina kash kash kash ba na jure mun ci gaba da yi amma kuma kullum ina kaba wani dai kawai dai wani dai ina dai haƙuri da shi ne kawai a'a ba haka ake asabu ba wannan ba asabu jamil ba ne li ajlihi dan dai haɗin kai aka samar da wannan bal jaza lit ta'lifi tarku sunnati kai ya halasta don a samu haɗin kai a bar wata sunna mustahabbiya wannan za ta yi wata nauyi to haka take annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da ya kalli ka'aba ya ce wa nana ishi suna zaune ce kin ga wannan ginin ka'aban ba daidai yake ba daidai yake ba lokacin da yahuda lokacin da ƙwarisha za su gina sauran mutanen makka za su gina ka'aba kudin sun ƙare sau daga ba su iya shigar da hijirin ismail a ciki ba idan allah ya bani dama sai na rusa ka'aba da allah zai ban dama zan rusa ka'aba in mai da ita ta na annabi ibrahim alaihi salam amma ne son bai yi ba ya ce saboda mutanenki ba su daɗe da shiga musulunci ba idan yanzu aka aikata wannan za ce kun gani dama mun faɗa muku aiki so yake komai sai ya rusa kun ga yanzu ka'aban ma ya rusa ya halasta malamin taimiyya yana da maganganu masu kyau a game da wannan a cikin majmu'ul fatawa a wurare mabambanta a game da wannan mas'ala abdullahi dan mas'ud ya bar sunnar ƙasur a tafiya saboda zaman lafiya da haɗin kan musulmai a lokacin da a sagiduna Usman ibn Affan ya ce shi da yadda a haɗa sallah Abdullahi ɗan Mas'ud ya zo za a yi sallah ya bi sagiduna ya bi sayyidina Usman a matsayin sa na Amirul Mu'minin sallah an gama sallah almajiran Abdullahi ɗan Mas'ud suka ce ka saba mashi kuma ka bi shi ce alhilafu khilafu sharri ce mu saba sharri a matsayina na babban malami a gana wa shugaba ta waye na ja mutane na na koma gefe ne sallata daban na haifar da barakar da har duniya ba za a iya dinki ta ba kun ga wannan ƙa'ida tana da muhimmanci yan uwa mai nazarin ta musamman ustazai musamman ustazai matasa wallahi ai nazarin ta wani a wani gari ba zan faɗi garin ba kafin dariya ya je wani masallaci zai sallah da takalmi ya zo da takalmi ya shigo masallaci ce zai sallah da takalmi akai ta yi ta ɗauki ba daɗi sallan nan dai ko an yi ta ko ba a yi ta ba ma dai ranar oho ya koma yana kuka yana yanzu sunnan manzan Allah su sama za a yi wa haka sai wani dattijo na tsatsi Allah ya gafarta masa ya rasu sai ya zo sai ya ce mishi kai ka walakanta sunnan manzan Allah su salama na farko dai ka yi ta inda bai cancanta a yi ta da Allah kake nufi sai ka je iyamun lailan ka da za ka yi na yau sai ke da takalminka. ai sallah da takalmi aka ce a yi sallu fi ni alikum ba a ce udu udkhulul masajid bi ni aliku ba cewa aka yi sallu fi ni alikum khaliful yahuda ko cewa aka yi udkhulul da wa sallu fi ni alikum sallu aka ce saboda kowace sallah yi. a ɗabbaka wannan sunna to muna buƙatar wannan karatu ɗan uwa Allah ya ganar da mu amma ba a yi hakuri wasu wazzan mu ya haɓu mu da su ya fata wa ya juzu likta alifi ƙaunul kizbet ga wata ƙa'ida wazzan mu ya haɓu haramun ne zato mummuna to ka rika ɗan uwanka musulmi zato ba a yi wazzan mu zambun haka bahaushe ce ko walau na haƙo haka ne ko annin sulama abin da ya ce cewa iya kuma wazanna fa na zanna aka zabi hadis ba ba a zanna zambun ba walau kana haqqun yawwa ka ji larabcin ko to zato mummuna ba a san shi wata jasusu ya fata haka nan ka bibiyar abinda wani yake ka ce sai ka gano sirrinsa شيني تجسس ولا تجسس يا أيها الذين آمنوا شنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم شي باوجي شيء الظن ذنب إن بعض الظن اسم ولا تجسس ويجوز للتعليف قول الكذبة يا حلسة ده الحديث حديثي سبو ده كان الأمة أي كريا كريا لتحلسة وري نبيتي أي كريا wani da wani suna faɗa ka gamu da ɗayan ka ce assalamu alaikum wallahi tallahi yanzu nan muka muka haɗu da wannan wani yi haka yanzu muka haɗu da shi ce ka ai ya canza wallahi in ka ji kalmomi na alkhairi da ya faɗi game da kai yanzu ma wani uzuri yake da shi ya so mu taho tare amma dai ya ce insha Allah za ka gan shi shi ma wancan ya tafi ya je haɗu da shi ya faɗa mashi haka ana haɗuwa ne za a yi za ka gana wa juna murmushi da ban ana ne da ana juya baya to wa yajuzu litta'lifi qawlul kidbati bal jaza tarku al-ilmi ahyanan idha afdal ifsadin bi ayi alaqati bal jaza ya halasta ma wata ƙa'ida, tarku ilmi a karantar da wani ilimin ahyanan wani lokaci idza afda idan wannan ilimin an karantar da shi zai kai li ifsadin ya kawo banna bi ayi alaqatin zai bata alaka idan an san wani abun an sanar da mutane shi yanzu ba zai kawo alkhairi ba to abin da ya fi a bashi tuku na sai sun kai la tubashshirhum fa eh fa yattakilu haka ya yace masa la tubashshirhum fa yattakilu mu'ad afala ubashshiru an-nasa Kala la tubashshirhum fa yattakilu eh akwai fiqh kitmanil ilm wuraren da ake bukatar a boye ilimi akwai ilimin da ba ko da yaushe ake faɗa wa mutane shi ba akwai kwakwalwarsu ba ta kai ba lokaci bai yi ba a faɗakar da su yawwa mun gane to za mu tsaya a nan insha Allah in Allah ya sa an samu wata damar a yau ɗin to sai a ƙarasa in kuma Allah bai ƙaddara ba to shi kenan mun samu baiti 46 sauran wa'azo zane da 'yan bayanai amma dai asalin abin da ake magana na makasin shari'a din duk da bai buga mana misalin hajiyar da tahsiniyat ba bai yi magana a kansu ba amma dai malamai duk sun yi maganganu a kansu wallahu alam a cikin littafan zamani da aka rubuta na makasin shari'a masu kyau akwai littafin a sheikh al'allama ibn ashur muhammadu tahir ibn ashur kusan a wannan zamanin na baya-bayan nan kusan shi ya buɗe ƙofa littafi akan makasin shari'a littafinsa littafi ne mai kyau kafin littafan da aka rubuta a baya can littafan al'imamu shafi littafan mana ibn da yawa suna ishara zuwa ga maqasid shari'a musamman ilamul muwaqqi'in ar alamin littafi ne da yake ishara zuwa ga maqasid shari'a da yawa in yau za ka rubuta littafi akan makasin shari'a bai yiwuwa baka koma wannan littafin nasa bai na mulmutai na rabbin alamin haka littafin qawaidul islam fi masalihil ana na babban malami al-imam Izzuddin ibn Abdul Salam ash-Shafi haka littafin al-imam ash-Shatibi al-muwafaqat fi usul ash-shari'a wannan shine kundin ma wallahu alam Allah ya taimake mu akwai littafai na zamani da yawa buhuf jami'iyya akademiyya akwai rubuce-rubuce na jami'a da aka rubuta littafin ɗan uwa Dr. Jamilu Zarewa da ya rubuta akan maqasid shari'a inda Sheikh Abdulrahman bin Nasir a sadi littafi ne mai kyau da ya samu doktorarsa da shi kuma akan izini a buga littafa kuma littafin yanzu naga alhamdulillah ma ana samun shi kan shi ga yana sanar da cewa ana samun su a status masu haka facebook kila kuma suna gani kila ya sa a can ba wallahu alam Allah ya taimake mu wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh